يقول المسلم رحمه الله قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال لسان حسن قال لسان ابن لهيعة قال حدثني حيي ابن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولمتن يزو جمن ذن الله سلم فقال سيتي يا رسول الله يا أنبغ الله ما عمل الجنة منين أيكن الجنة ما أيكن الجنة قال الصدق قد كيا a filiku gaskiya gaskiya a magana gaskiya a kuduri gaskiya a aiki gaskiya a komai wai za su daƙa abdu barrahu wai za barra amana yake wai za su daƙa abdu barra idan waye gaskiya ya zama mai gaskiya barra sai zama mai da'a ga Allah mai da'a ta gaskiya wai za barra da ya zama mai da'a amanta ya zama mai imani na gaskiya wai za amana da ya zama mai imani da khaljanna janna to sai shiga aljanna qala ce ya rasulullah ya annabin Allah ma amalun nar menene aikin da zai kai mutum wuta kai tsaye falal kabi sai ce ƙarya idza ka al-abdu fajar da bawa yayi zama makarici to ya zama fajiri wa idza fajar kafar da ya zama fajiri ya zama kafiri kaga zai aikin kafirci wa idza fara dakhala ya'ni an-nar da yayi kuma kafirci zai shiga wuta na'am حديث صحيح قال لسان عبد الله قال لسان أبي قال لسان حسن قال لسان ابن لهيعة قال لسان حين بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحب لي عن عبد الله بن عمرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منازلتي يطلع الله عز وجل ubangiji ta wata ala yana lekowa lekowa da ta dace da shi ila khalqihi zuwa ga littarsa lailatan nisfi min sha'ban a daren wato sha biyar ga watan sha'ban fa yaghfiru li ibadihi sai ya gafarta wa bayansa duka illa lisnayin banda mutum biyu mushahin mai gaba wa qatil nafsin da mai kashe rai wannan kina shi ma wannan sanadin wato hasan da zace wato zai zama sahihul gairi kamar wancan قال سنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حسن قال سنا ابن ليعة قال حدثني بن عبد الله أنا أبو عبد الرحمن أحب حدثه قال سمعت عبد الله ibn amr yaqul unzilat ala rasulillahi sallam an sarko manzon Allah sallam suratul maida an sarko masa suratul maida huwa rakib yana haya akan abun hawansa ala rahilati akan taguwarsa falam tastati an tahmilahu sai ta kasa daukan sa fa nazala anha sai sakku domin cewa sanunki alaika aulan sakila za mu sauka maka da wani zance mai nauyi qur'ani yana da nauyi ibnu babu sauƙi ke cewa ana wata rana ana suka masa da wa'ayi kafa ta kafarsa tana kan kafata ka da tirjili an tarubba kirif kafata ta fashe wallahi nauyi da manzo Allah sallallahu alaihi da shi ana saukan masa to wannan kuma haka wannan lamarin qur'ani zai haka imani zai yi shi za ba suka ce jikin za a auna a dora shi akan sikeli ibnu mas'ud sabai sun ga kafarsa tana tunda gurgune shi ya kan bishiya zai tsinko ganye ko zai tsinko a ga manzo sallallahu sai iska ta ɗauko ta dinga yawo da kafa tana rawa sai sa bai suka kyakkyace dariya ya kuke dariya ga kafa da tafi dutsen udu nauyi akan suke lira na alkiyama Allahu akbar Abdullah qala sana bi qala sana Muawiya bin Amr qala sana Ibrahim bin Muhammad Abu Ishaq al-Fazari qala sana al-Uza'i qala sana Rabi'a bin Yazid ana Abdullah أنا عبد الله بن الديلمي قال دخلت على عبد الله بن عمرو وهو في حائط له ناجو جان عبد الله بن عمرو بن حاس yana cikin gonarsa ba a cewa hai tsaluka sai tana da katanga idan ba ta da katanga sunanta bustan ba a cewa ma'ida teburi a loka sai idan akwai kayan alatu da kayan abinci idan babu sunanta huwan an gane furukun loka ba a cewa kaza sai kaza ba a cewa kaza sai kaza ba a cewa kaza kaza sai kaza an bulci nan yake cewa huwa bi haiti lau yana wata gonarsa bi taifa yuqalu lahu ana ce masa alwahab ita gonar kenan wa mukhasir fatan min quraish yuzannu bi shurb al-khamr fa qultu balagani anka hadithun annahu man shariba sharbatan sharbatan khamrin lam yaqbal Allah lahu tawba 40 sabahan wa anna shaqi man shaqiya fi batn ummihi wa annahu man ata bayt al-maqdis la yanhazuhu illa as-salah فيه خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه ولما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذبه يده من يده ثم ثم انطلق cewa na je wajen abdullahi dan yace da khaltu ala abdullahi bin amr na shiga wajen tawwa fi wata gona sa bi a taifa yuqal lahu ana fatan ya rike wani saurayi ya ɗaure shi mai ƙwarar daga cikin wato ƙwarshawa zannu bi shirbil khamri wato mutum ne wanda an ɗaure shi a sakamakon yawan shan giya faƙuntu sai ce ba na gani an ka hadisun shi wannan addalami wato abdullahi bin addalami ce azram kalla ina ga abdullahi dan abu wato labari ya iske ni cewa wani hadisi ya iske ni daga wajen ka cewa annahu kati annahu man shari'a sharbata khamrin duk wanda ya sha makwarwa daya ta giya lam yaqbalu Allahu lahu tuba Allah ba zai karbi tuban sa ba 40 saba'an har tsawon kwana ko yini 40 wa annan shaqi kuma shaqi tababbe man shaqi fi batni ummi wanda ya zama ta tababbe tun a cikin mahaifiyarsa wannan kuma ka ce man ata baitul maqdis duk wanda ya je baitul maqdis la yanhazuhu ba abin da ya fito da shi daga gidansa ko kasarsa illa salati sallafi idan ya je sallah kai abin da maqdis kharaja min khati'ati zai fita daga cikin zulmansa baki ɗaya misal yawmi wanda zai ummu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi wannan ma sami alfata zikirin hamr yayin da wannan saurayi ya ji abin da aka faɗa akan ya ista zaba ya dahu min yadi sai fiske hannunsa daga hannun abdullahi dan amr dan as kuma tsaraka sai ta sun qala Abdullahi min amrin sai abdullahi dan amru ɗan as ya ce in la uhillu li ahadin an kula alayya Malam lam aqul kai ni ba ban halatta wani ya faɗi wata kalma a kaina ba abin da ban faɗa ba sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni kam naji annabi sallallahu ya kula yana cewa man shariba min khamri sharba fa'alatun fa'ala da abin da fa'ala akhadhum wato masdar marra yadullu ala wuqu' fi'l marra wahida ko so dai abin ya faru sai a ce fa'ala yace duk wanda ya sha giya sharbatan makwarwa daya lam tuqbal lahu salatu ba za ka karɓi ba tsawon kwana wato ko safiya arba'in sallah ba tuba ba fa in taba taba Allahu alaihi in ya tuba Allah ya karɓi tubansa fa in ada in ya koma lam tuqbal lahu salatun arba'in sabahan in ya sace koma ba za a karɓi sallarsa ba ta safiya arba'in ko kwana arba'in fa in taba taba Allahu alaihi in ya tuba Allah ya karɓi tubansa fa in ada in ya sace koma qala fala adri bis salisa ban sani ba a na uku ne a fi rabi'a ko a na hudu fa in ada kana haqqan ala Allah in ya koma Allah ya wajabta wa kansa an yasqiyahu min radghatil khabal Allah bai shayar da shi radgha ruwan diwa ruwan diwa al khabal na farji ko ruwan ciwo ko ruwan sirkami ko da na yan wuta yawmal kiyama rana al kiyama قال شو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجما ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل للي ألم خلق خلقه يا لتالي تنسى fi ظلمه a cikin duhu sun ma'alƙa alaihim min nuri sai Allah ya watsa musu daga cikin askensa yau mai izina a wannan rana faman asabahu min nurihi wanda wani abu ya samu ya fi samu bawa daga cikin harshen Allah yau mai izina a wannan rana ita da in yazo duniya a shirye ya fito wa man akhdahu dalla duk wanda wannan har sai kauce masa ko da ya zo duniya a bata zai tashi an ga kula shi kenan bari sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa amr alqiyama ta fi tsananin duhu ta fi tsananin daci a filin alkiyama ta fi kan wula wannan bawon Allah ko bayan tukunya duhu a jahama dahama duhum baki kirin kenan a mafi baki إبراهيم الأدهم قبل طيب ونجم الله صلى الله عليه وسلم سليمان من داود عليه السلام النبي سليمان سأل الله ثلاثا يا تنبي أبنجي يا رجي أبنجي سبحانه وتعالى أبوه قداؤك فأعطاه سنتين في باش ونحن نرجو أن تكون له الثالثة من مصفات الله يسامى يسامى نأكم أمسى تأكم فسألوا حكما يتي الله كبان حكمتي يصادف حكمك ko yusadibu hukumahu ya dace da hukuncin Allah an gane mana irin mulki kwatankwacin mulkin Allah ka mallaki kowa na fata an gane ko kuma Allah ya bashi tsarin shari'a duk abin da ya na hukunci na shari'a ya dace da abin da ke wajen Allah fa'atahu Allah iya sai Allah ya bashi A ne wasu alahu mulkan kuma ya ambaci ya roƙe shi wani mulki layin bagi bagili ahad min ba'adi wanda a bayansa ba wanda zai sake irinsa. sa in yi yi shi so a rufe na'am iya sai ya bashi wasu alahu ayyuma rajulin ne tambayar ta uku roƙo na uku ya roƙi cewa ayyuma rajulin duk wani mutum kharaja min baiti duk wani mutum daga cikin mutanansa da ya fito daga gidansa la yuridu illa sala babu abin da yake so ya bace sai yin sallah fi hadal masjid a masallaci na al masjid al aqsa kharaja min khati'ati ya zamo ya fito daga cikin zulubansa misali yawmi waladatu ummu kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi kwatan kwatin yadda mahaifiyarsa ta haife shi ka san ai anan shi bace makadisi ya zauna an gane ko asali annabi ibrahim shi ya gina duk wannan masallatan guda biyu da kuma suka wannan gada wannan ya gada wani hannardu an ya kuna allah azza wa jal mu muna fatan allah mai sarki ya zama kada a tsahu iya ya ba shi na ukun ma an gane ko mu ne masa addu'a allah ya ba shi kaji abu annabi muhammad sallallahu ne masa addu'a allah ya ba shi ma na ukun قال سنة عبد الله قال سنة أبي قال سنة يحيى ابن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب قال سنة أبو كبير قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينة أي المدينتين yace mun kasance a wajen Abdullahi dan Amr dan As an tambaye shi cewa wata ƙasa ce daga cikin wannan ƙasashen guda biyu tuftahu za a fara budewa awwalan sai an fara bude wannan sanan ta bi al-Qustantiniya aw Rumiyya Qustantiniya ko Rumiyya Qustantiniya ce ƙasa ta Iraq azim Rum fada'a Abdullah bi sunduqin lahu sai abdullahi dan dan dan dan amsa ce da Allah ka dauko masa adaka da yake zuwa littafai ya ka dauko masa wata adaka khalakin ta tsufa an gane shine khalas bane ce fa akhraja minhu kitaban sai fito da wani littafi na sai a rubuce bane ce baqala abdullah Abdullahi yace bainama nahnu haula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci muna zaune a gefen annabi sallam naktubu muna ta rubuta hadisansa in سئل رسول الله صلى نعم. الله عليه وسلم شاكي وأنبي سلم تنبايا أي المدينة تيلي تبتح أولا وتأثاتي لكتين أثا شنن قدابيو ذا أفارب بوتا يتدى مسلنتي قسطنطينية كورومية فقال رسول الله اسم مدينة هرقل كان مسلنتي أثر هرقل تبتح أولا كذا أفارب بوتا كذا يعني قسطنطينية نعم. حتى كيف هذا هذه سنة صحيحين قال لسنة عبد الله قال لسنة أبي قال لسنة سرينجون قال حدثنا بقية عن معاوية بن سعيد عن أبي كبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمت من مات يوم الجمعة دون درس أران الجمعة أو ليلة الجمعة أو كوا أدر الجمعة نام وقيا أن أرش سنة القبر وأتو أذاب قبري حديث صحيح هنا في سنة الترمذي قال سيدنا عبد الله قال سيدنا أبي قال سيدنا حسن قال سيدنا ابن لهيعة قال قال سيدنا عبد الله بن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنسرت لا يحل أن تنكع المرأة باشا لتا أفتوت ما تابت ألاكي أخرى أسوان لا يحل أن تنكح المرأة باشا لتا أورمتي بتلاكي أخرى بفتن وتا ولا يحل رجل أن يبيع على بيع صاحبه باشا لتا ونمتن يهتلك أكرتلك حتى يذره هل سنفركو يا بري wala yahillu li thalathati nafarin bi alata ga mutane uku ba ya bi bi fala da zama a cikin daji shine fala a sahara ko daji illa amaru alaihim ahadahum ba sai sun sa ɗaya zama shugaban wala ga mutane uku ba bi zama a daji yatanajan itanajanatsnan itanajasnan bi suna tattaunawa duna sa'ibihima banda na ukunsu me ake nufi la yahillu an tunka almar'a bi talaqi ukhra ba shi halatta a aure wata mata da cikin wata to wani muhtamal idan ya zama cewa kana da mata hudu ka saki mace ba za ka aure wata ba sai wata ta gama idda هنغاني كو نعم. كما يوجد كيف سي مسلم دل ما لفظ انتي واخ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في جنائها كي كي سأل فتوة ما تشلنكي أعوروك نبت نعم، أنقاني والله أعلم قال سعد عبد الله قال حدثني أبي قال لسان عفن قال سعد ابن لهيعة قال سعد الحارث بن يزيد عن علي عن علي بن رباح قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أزوج إن المسلم المسددة مسلمين ده كان ديدي لا يدرك درجة الصوام والله يكن رزقي درجة من أزمي القوام من يودري بآيات الله دعاين الله بحسن خلقه da kyawawan ayyukansa wa karami baribatihi da kuma kyan mu'amalarsa ko kyan wato ɗabi'arsa ko kyan makwabtaka da shi wato ana nufin kyawun ɗabi'u sun kai matsayin azumi da kiyamun laili a wajen Allah sai a tashi ga ranar alkiyama kai sallah kai kiyamun laili nan kuwa a kyawun ɗabi'u kowa ya mu'amala da shi ya ji daɗi kina kenan wato wannan bari ba ya haɗa mu'amala ya haɗa sana'a ya hana duk wani abu da zai cuɗanya da wasu mutane قال ابن عبد الله قال ابن أبي قال ابن يحيى ابن إسحاق قال قال ابن ابن رجيعة عن الحارث بن يزيد عن ابن حزيرة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المسلم إن المسلم المسدد لأن المسلمين ديكي كان المسدد مسدد أنغانيكو وأن ديكي أتياء كمسلين كم بواسابة وذكروا بسيء أمبتي رغوتك قال ابن عبد الله قال ابن أبي قال ابن حسن ابن موسى قال ابن ريعة قال ابن الحارث بن يزيد عن جندب بن عبد الله أنه سمع سفيان بن عوف يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا أسلم يفعل ذات يوم عونين ونحن عنده منها وجد سعينة طوبى الجنة تثبت الغرباء قباكي طوبى يبو يا تبت قباكي طوبى وتبشي أجدان الجنة تثبت قباكي فقيل من الغرباء أجد تبت سواء باكي يا رسول الله أنا الله قال أناس wasu mutane ne sarihun nagari fi su su'in kafir a cikin mutanen banza eh man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum wanda yake saba salihan nan waɗanda suke saba salihan nan sun fiya daga waɗanda suke bin su Allah ya jarabce ka zama da mutanen banza kaga wannan shine halin da ake ciki din daga salihi daya sai ga salihun da yawa waɗanda za su dinga kasa masa baya a hannu تقاتيك مويو ونجنا شو صعيني قال سنة عبد الله وكنا عند رسول الله ذاك ولغت أنا حذف السند أنا تا قال لي بيا أديفنس فشي أتكلم تاجي تكرن تدرس أنقاني كم بآخر جاء كتابا في صندوق كذا خالق كم بقى مكتبة دوم وكنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اخر اوليني حين طلعت شمس فندق rana ta kullo faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce sayati unasun wasu mutane na zo min ummati cikin al'umma ta yawmul kiyama rana alkiyama nuruhum hasken su ka bau isham kamar hasken rana kullum muka ce man ulaika ya rasulullah su waye wa'annan faƙala sai ce fuqara'ul muhajirun fuqara'ul muhajirin wato waɗanda suke kaura talakawan sahabbai waɗanda suke kaura daga makka zuwa madina allazina tuttaqa bihimul makarih waɗanda sai dai a sa su su tsaro da su ake kare ababen ki inda wani matsala sai a ce a ce ku tsaya bakin kofa nan an su a kashe su ya mutu aduhum ɗayan yana da suwa hajatuhu fi sadari ga bukatar sa a kirjin sa yake furta wani yana da bukata amma ya roki wani yaki ya hana kansa roko yuhsharun min aqtar al-ard yake cewa suna nan da yawa a sasani na duniya kaga ba akwai yan kadan bane sun yaɗu yuhsaruna an watsa su a sassani na duniya kwarai da gaske ma'ana kowane zamani za a samu yawwa har zamanin da Allah dai ba mu dacewa قال سان عبد الله قال سان أبي قال سان حسن قال سان ابن لهيعة قال سان راشد ابن يحيى المعافري أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمر قال قلت يا رسول الله ما غنيمة مجالس الذكر تتشي غنيمة تتشي ريبة menene wato riban mutum ya zauna a guri ko kuma wato me riban mutum ya zauna a gurin da ake ambatan Allah ake zikiri ake karatu ba ce ganimatu majalisu zikir aljannatu janna riba da zaka samu ka zauna gurin da ake zikiri ake karatu aljannatu janna wallahi aljannati shine jannatu janna hayhata hata wa jaa rabbuka al-muqsaffan saffa an gane ko iyaka iyaka arad muna da wannan usulubin an gane tun janna shine kawai aljanna za ka samu in kana zuwa makaranta ba wani abu sai aljanna ba wani abu shi za ba sai ga ladan zuwa karatu ba kawai aljanna ce قال لسان عبد الله قال لسان أبي قال hasan حسن قال لسان ابن نهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الله بن عمرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كنا فيك أبو قداه أنت فلا عليك to baka da matsala ma alayka Allah ya wa ma alayka la alayka wannan usulubi ne an gane ko to shi kenan fa la alayka ma fataka min ad-dunya to kaka samu matsala karka jawo shi karka damu dan wani abu a duniya tsere ma na farko hifzu amanatin kana kiyaye amana in dai aka baka amana baka ci na'am wa firqu hadisin da gaskiya a cikin zance wa husnu khaliqatin itan dabi'a wa iffa da kamun kai fi tsohima a cikin bukata da kamewa a cikin bukata shine ma'ana wato kana da sha'awar abu a matsayin kame ka iya roƙa ka iya cewa baka ka iya buga waya ka iya murya wani ma ba ya murya ba ko ƙato murya ya dole a bashi wani ma ya buga zai iya buga ya a shari'a kuma za a bashi amma dici yake to haka ake so wanda ya yi duba ya ɗauka ya ba ka karɓa amma ka roƙe su قال عبد الله قال سنة أبي قال سنة حسن قال سنة ابن رهيعة قال سنة يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا مسلم شيء رباط يوم أروك وينيني دايا أروك هذا مطعم بجلنت نيني دايا خير من صيام الشهر شفاء الخير دك أذم وتا قداوة قيامه دك يوم الليل الإنسان حديث صحيح قال سنة عبد الله قال سنة أبي قال سنة حسن وإسحاق بن عيسى ويحيى بن عيسى قالوا حدثنا ابن لهيع قال حدثنا يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manan sai ce man samata naja wanda ya shiru ya kubuta ba ma cewa samata sai idan shirin akwai ladabi a ciki na gaya muku akwai bambancin sakata da samata kun ga sakata ai sakata an khaufin ya ji yayi shiru saboda yana jin tsoro samata an adabin وحسن خلق يا يشير سوى جلجبي الصمت متولد من الأدب السكوت متولد من الخوف هم بيشونا قال وانا بوي إيه، انت قبولانا نداء اولى ما يشروا بقاء آه، ثم آه، التربية قال سنة عبد الله قال سنة أبي قال سنة حسن قال سنة ابن هيعه قال سنة بكر بن عمرين عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال annabi sai ce alqulub zukati aw'iya jakunkuna ne jakunkuna ne jam'i aw'iya wi'a hmm. na'am an gane ko da abinda muka ce aw'iya kisa akfiya bina abniya wi'a aw'iya hmm. wa ba'daha aw'a min ba'd sashin su sun fi ci sun fi iba sun fi fadi daga sashi wata jakar ta fi faɗi akan wata jakar fa idza sa'altumullah azza wa jal duk sanda za ku roki Allah ayyuhan nas ya ku mutane fasaluhu ku roke shi wa antum nuna bil ijaba kuna ma sakankan cewa da sarwa sarere zai amsa muku fa inna Allah lalle Allah madauki sarki la yastajibu li abdin da'a baya amsa wani bawa da ya kirawo shi an zari kalbin ghafil da zuciya wata tarafka da ta ba Allah tana to a tun da dai gwada ko riƙe shi ko ya ce saya ma gwada ana ba a jarabta shi li ya azumi matsala fa inna Allah la yu'jizu shay ko ga girma ko zai baka ka ta kirji kawai na rantse da Allah zai baka karo ka dona wani kokonto ha wala to yanzu maka baka roƙa ba yayi ke maka sama ya ai kullun ni kullun lissafi na wai zuwa nan duniya da muka yi da yawan mutum da yawan dan biri ba ko dan kwikwiyo nawa na biya sama da ƙasa da haske da aka bani da waye da waye da shawarsu duk a nawa a bagas ne a maho a laɓaɓa da manufa ta Allah wani ta'ala to yanzu nan duniya da na zo Allah ya ni musulmi ko in roƙa zai bani kuma wallahi roƙon abu a wajen Allah wallahi ya fi sauƙi sau da ka roƙa wajen bil adama can yayi ma nisa kasan ta ka buga waya ki dagawa shi ko Allah tun kafin ma ka kai ga abin ya ya san abin da ke cikin zuciya Allah ka bamu amin ya Allah ka raba mu da gurin nan sai ka ga masa la taj'alna fi maqamina hadha ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ولنا بها فلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين قال سنة عبد الله قال سنة أبي قال سنة حسن قال سنة ابن لهيعة حدثني وعيي ابن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال توفي رجل بالمدينة وانا متدنا رساقة المدينة فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما دعا السلام يمتصلى فقال يا ليته مات في غير مولدي إنا ما يعرف سبا إن ده كيفيش با فقال رجل من الناس سوني متنسك متاني تلي يا رسول الله دمي قبل أكا يا نبغ الله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسلم يقول إن الرجل شيء إذا توفي في غير مولده shi mutum in ya rasu ba inda aka haife shi ba isa lahu za a auna masa min maulidi daga inda aka haife shi ila munqati asari har zuwa inda sawun sa nan ya taka fil janna a bashi shi a gidan aljanna misali a ce a saudiya yake sai mutanen to za a sai a sa tibdin da Allah ya ga ya san wani iri ne sai ya auna za a ba shi kwatankwacin sa a gidan aljanna wannan ladan kai ka mutu ba ba wai ana nufin faɗin aljanna ba ladan ka mutu ba a garin ka ba an gane to ka ke dan adam a duk sanda yake tafiya arzikin cikin yafofin sa hmm. kaga ce ai mu kanawa ne mu katsinawa ne mu katsinawa ne waye waye katsinawa ba ruwanka da wani baka tsine ko ba sakwace ko ba kano ko ba waye inna kake samun arziki nan ne wajen fa aina ma wajadta khairan fa im a inda kake samun alkhairi nan ne wajen zaman ka ba inda aka haife ka ba ina ronka da mahaifa galibi ban za a ne mutum hasa da gidansu ne mahaifarsa ce yan uwa makaranta mai suke cewa ayo hau ya same shi shine mutum ya karatun qur'ani ya koma gida kai karatu ka koma gida hau ya sa ta aika sun taba shi haka ce kiran yi suke mai yanzu eh, duk abin da zaka zama ba su daraja ka ba yawa ko an ba wani annabi da ya mutu a garin ka je ka je ka laliba biya annabi musa zai rasu ga mala'ika ne ce zan dauke ranka ce zai ce to kaga kafin ka kashe ni dauke ni mu tafi can wajen bai tafi kadi can in ka kashe ni sai ku zo ku yi wanka ku yi sallah saboda kun san nan wani Isra'ila wawaye ne sai ta bauta mu annabi isa yana sama annabi adam a sama aka yi shi a nan kasai wurin a waye waye da sauransu ke sa ba ka cika cikakken mutum sai sanda kake jin cewa duk inda Allah ya ajiye ka za ka iya rayuwa mutane akwai mutanen da wallahi malam ka daina cewa sai inda aka haife ka ai malam ka san mu kanawa kanawa a shirme kana shan wuya sai wani ya gudo da garinsa kuma sai ya zo garin kanu kuma su karɓi shi dama su ka suke an gane ko hankaka mai da dan wani naka su aka ciki to kana ta karɓar gashi a garin ku kana ta cewa kai gaba kano ne ina kanan cin na'am قال سعد الله قال سنا بي قال سنا حسن قال سنا ابن لهيعة قال سنا يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت وتماتت تيساتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزامنا أن وسلم فجاء بها الذين سرقتهم وتتي وسادة فسك كاموتا فقالوا يزكس يا رسول الله يعلم أن إن هذه المرأة وأنما تسرق أتناساتها تيمنا قال قومنا قال قومنا سيمتها نزكس فنحن نفديها تلم فنشيتا زام فنشيتا يعني آلها أنا نبقى آل أنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها فينك وتها النكوي فقال رسول الله نحن نفديها زام فنشيتا بخمسمائة بأن بخمسمائة دينار دينار قريبيا يعني. قال اقطعوا يدها نتشك ينكي هننتا قالت فقطعت يدها اليمنى تأكي ينكي هننتا لداما فقالت المرأة سيما تتتي هل لي من توبة يا رسول الله الله ذيك بتوبنا إذا نتوبة يا أنبق الله قالت نعم أنت اليوم ke yau min khadi'atiki idan aka kalle ki akan zulmanki alaƙar ki da zulmanki to ai baki da shi ka yau mai wala dace ummuki kamar ranar da mahaifiyarki ta haife ki a ce ko addi yana mai kankarar zunubi ne wa an zalla Allahu azza wa jal bi sati al-ma'ida wa man taba min ba'd az-zulmi wa aslah ila akhir al-aya qala sa'd Allah qala sa'd abi qala sa'd hasan qala sa'd ibn lahiya an huwa ibn abd Allah abu abd al-rahman al-hubri hadathahu ana abd Allah ibn amr anna rasul Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli alim sallam ya gaba ce yakan yi sallah fi mara bidil ganam a garken kananin dabbobi ba na raƙumi ba na ƙananan dabbobi kenan kashi su nan da fitsarin su ba na jasa ne. an gane wala yusalli bi marabidil ibili wal Ba baya yin sallah a garke na raƙuma da shanu an gane saboda suka ce su wato shi raƙumi wasu ka ce ya hidu haida idan ya tsufa yakan ya haiba to amma dai asali abin da yake cewa dai abin da ke halal akal bawluhu wa mukhatu wa azratuhu wa busaquhu wa lu'abuhu wa jam'uhu bahir da abin da aka halatta a ci wato kashin sa azra kenan bawluhu azratuhu mukhatuhu majinarsa lu'abuhu miyansa kaga jam'uhu haka zalika sa dole ce tsahir tsarkani to amma shi a raƙumi suka ce a a shi a bashi sai an dafa shi eh, amma kafin a dafa da wannan ɗaya rigimar ƙarsan abdullahi ƙarsan ya bi ƙarsan harun ibn ma'aruf ƙarsan ibn wahabin ƙarsan amrun ya ani ibn harith an amur ibn shu'aib an abi an abdullahi ibn amrin an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man azza man taraka salat sukra maratan wahida duk wanda ya bar sallah saboda yana cikin maye ya bata su ɗaya baka annama kanta lahu duniya wa ma alaiha wato kamar ya sace duniya ne da abin da ke cikinta an gane ko Fasu baha sai aka kwace masa ita ko ka ce yadda za ka ce faka anna makantin lahu duniya kamar mutumin da ya mallaki duniya ne wa ma'alaiha da abin da ke cikinta Fasu baha sai aka kwace masa ita ma'ana asarar da ya tafka ya fi asarar mutumin da ya mallaki duniya aka kwace masa ita wa man taraka salati wanda ya bar sallar sukuran saboda yana cikin maye arba'a marratin hasu hudu kana haqqan ala Allah Allah ya wajabta wa kansa an yasqiyahu ya shahada shi min dinatil khabal daga wani tabo na diwa ila wa ma dinatil khabal ya rusulullahi usaratu ahli jahannam shine dalaki ko ruwan sirkani ko ruwan jambo ko ruwan gulando an gane ko na yan wutar jahannama الله يكشم قال سنة عبد الله قال سنة أبي قال سنة خلف ابن الوليد قال سنة أبو جعفر يعني الرازي عن مطر الوراق عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال شيء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من ذن الله صلى الله عليه وسلم نعم يصلي فينا عليه ينا يصلى أتكين تاكل من صفده ورأيته يصلي حافيا وناقين شنا صلى باب تاكل قبل ساعة wa ra'aytu yashrabu qa'iman ko na ganshi yana shan ruwa tsaye wa ra'aytu yashrabu qa'idan ko na ganshi na shan ruwa a zaune wa ra'aytu kuma na ganshi yana sarifu yana sallamewa yana juyowa daga sallar sanya idar an yaminihi wani lokacin ta bangaren damansa wa ra'aytu yansarifu an yasari wani lokacin zaka yana juyowa daga hagunsa bayan idar da sallah kenan an san Abdullah qala sani abi qala da san shay'a haysam ibn kharija qala san hamz ibn maysara عن ابن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو أمراء با wanda zai zo bai bada labari na al'umma duka sai jagora sai shugaba ko wanda shugaba ya sanya shi an gane ko amura'in to ko kuma wanda ba a sa shi ba mai karambani wannan shine abin albatawa walau wato Allah ta'ala faɗa cewa akan haƙƙin walawar duhu ila rasuli wa ila ulul amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ya da labarin al'umma sai jagora an gane la yaqussu khabar al'ammati kenan ko sha'an al'amma ko abin da ya shafa al'umma duka sai wanda yake jagora ina na ce ba an ga wata ba in shiga jama'a an ga wata unguwan nan kowa ya tashi da azumi gobe a matsayin ka nawa eh? dole sai jagora kun ga abin ya fito ko yawa قال سمع عبد الله قال سابي قال سمع حسين ابن محمد وهاشم يعني ابن القاسم قال حدثنا محمد بن راشد الخزاعي عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن مسلمه وكنت شوى ألا يقتل مسلم بكافر ba za a kashe kar a kashe kafiri ba musulmi dan ya kashe kafiri sai dai a karbi diya bisa ya tsaye an san abdullah sani abi gal san husain bin muhammad قال سام محمد بن راشد an عن سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله an وسلم قضاء عن النبي cewa anna man qutila khata'an duk wanda aka ce shi kisan kuskure fadiyatuhu mi'atun min al-ibil diyarsa raqumi 100 na farko 30 binta mahadin a kawo guda talatin wato yan shekara ɗaya ta shiga ta biyu wasalatu na bin talabunin sai a kawo yan shekara biyu ta shiga ta uku guda talatin wasalatu na hikka a kawo yan shekara uku sun shiga ta hudu guda talatin wa asharatun banu labun sai a kawo guda goma banu labun yan shekara nawa yan shekara biyu ta shiga ta uku maza su kuma guda goma ga ɗari garki ya tashi kenan nan lissafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka kenan duk saɗe zai iya bin dabbobi na zai iya bin dabbobi na goma ko? to wannan shi da lissafi duk sanda ka ware a haka ake yi ilin ka san shi ba ma'ana misallar a komai nasa hmm. alkhairi ne hmm. duk motsin da yasa laƙar ka na lakum fi hmm. rasulillahi uswatun hasana shi duk abin da ya zai nan ka dauko shanu goma ka sa mamata ka aje wato bijimi daya isa kaji ko kaji kaji kaji mm. to kuma sai a ce namiji shi namiji mutum sai zauna da mace daya ba zai yi ba tsara <laughs> lafiya dan ba Allah ya mace wannan ni'imar kai take zama dolo sarkin aiki haba Allah wannan wannan lissafin naku ismatun biza قال سعد الله قال سعد أبي قال سعد عن يعقوب ابن عطاء وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مناسبة لا يتوارث أهل ملتين شتى waɗanda suke da mabambanta addini ba za su gaji juna ba masu mabambanta addini ba su da wannan musulmi wannan kafiri wannan wa yamna u shakhsa bi zal mirasi wahidatun min ilalin salasi fa me ce rikon وقتل واختلاف دين an gane? an ce ai malam ni sanda aka halicce shi tun zari ni ya ambata mijin da ana ta kira masa mata ni kaɗai ya ambata tun da ya kira wani bai sake amsa ba nan ba zai ma aure ba tun ni ya yi aure daga nan sai mutuwarsa na kai haka ne قال لسنا عبد الله قال لسنا أبي قال لسنا ابن نمير عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مناسب إذا تزوج الرجل البكر إذا متن يا أوري دروا أقام عندها يزون أودا ثلاثة أيام قانا ثلاثة أيام قانا أخو إيه لا تجي قال سيدنا عبد الله قال سيدنا قال حدثني أبي قال سيدنا ابن نمير قال فحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كتب على مئة أوكية دبا وند أكي مكة تعالى لا أكي أن ينتاشي أكم أوكية لري فأداها سيبيا ما في يوا إلا عشر أوكيات كوي قوما نيرجي بقام بيا با وهو ركيكم هاي انتفا باواني to wancan ya zo kuma dai daga amr bin shu'aib an abi an jaddi shi sunan tirmidhi da nan musnad a wajen budurwa ya zauna kwana bakwai a wajen bazaura kwana uku na bata an gani to wannan tunda duk shine ya rawaito sai zama cewa a ciki an fahimci abin da ake nufi annas an gane rafu hukumi shari'i bi dalilin hukumi shari'i mutu akhir al domin duk shi ya rawaito qadiyyar dibbin to sai a dauka wannan mansukh ne hmm. Hmm. قال سنة عبد الله قال سنة أبي قال سنة أبو معاوية قال سنة حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان وسمعتان بيتك الوجه من الله وسلم في أيديهما أساور أهننس أقوي ورور من ذهب نقل قولي فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سنة أتحباني أن يسوركما كما الله يوم القيامة أساور من نار kuna so ne za ku so Allah matsauki shi ke juya muku su ya mayan muku da su wato warware na wutar jahannama qala ta la suka ce annabi alama masu qala zai ce fa addiya haqa hadha alladhi fi kuma. ku bayar da haƙƙin wannan da yake hannunku to malik a cikin mawata rahimahullah sai yake cewa abin da yake shine warwaro ko kayan gwal da mace za ta fitar zakata wanda ta ajiye shi dan kadara amma wanda suke sa suke ado a jiki babu zaka a kansa jama'an bainal hadith alwarida fi zalik dan tattara hadisan da aka yi haka na ba ta gani haka yake yanzu wannan za a iya ɗauka wato sun sa ne amma ba dan adam ba an gane na kasuwa ne wannan ke da shi ne halin dan kadara ne ko? to kaga to shikenan ke sattu ba da to kaga farsan abdullahi kalisani abi kalisani abu ma'abi ya kalisani dawud ibn abi hindin عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم a wani yini annabi sallallahu ya fito wannan sai takallamuna mutane suna ta tattaunawa fi qadar akan qaddara ba da to ka annama taqaffa fi wajhihi kai ka ce annabi sallallahu kamar wani abu ya fada masa ido ma'ana ransa ya baci kawai bai so ba kai shine ai ka kai ka ce wani abu ya fada masa kamar mai habbur ruman ayatul ruman ko kwallo na ruman ya fada mai ido min ghadab saboda fushi da yi bare ta fa qala mun ce musu malikum tadribuna kitab Allah ba'dahu bi ba'd ya kuke hada karo tsakanin ayoyin littafin Allah sashi da sashi bi hadha halak da wannan irin karon da rashin daukan abu yadda yake da irin wannan ne halaka man kana kabila kuma wadanda suka suka halaka waɗanda sun suka muku suka halaka qala ce ba ma ghabattu nafsi bi majlisin fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam ashhadu bima gabattu nafsi bi zalika almajlis yace fama ma gabattu nafsi ban taba yi wa kaina fata ba in zauna a wani guri bi majlisin fihi rasulullahi sallallahu in zauna a wani guri da manzon sallallahu yake wajen ba lam ashhadu ma'ana annabi sallam ya zauna a waje wanda ban je ba ban taba fatan wannan ba ba sai wannan zaman ina ma wannan gurin da annabi sallam ya zo bana nan kina ya jibba in ce gitsa shine kai wa kanka fata na alkhairi yace lan ce to menene bima gabaqtu nafsi irin yadda na yi wa na fata bi zalika a kan wannan gurin ina ma ban zauna ba an ni lam shahadu ina ma ban halarci wannan gurin ba ina ma kuta ban je ba saboda an yi an yi abin da aka bata masa rai ashe maganar kaddara ko maganar da ta shafi tauhidi kaddara asali a ba ta amurin ta gaibu ce ba ruwanka da ita kada mutum mai kadari ka ce to khairi ka ce to shari ka ce to amma za ka aiki tukuru wajen kore kanka mummunan yanayi ka samu kanka kyakkyawan yanayi an gane ai mu Allah ya yi mu talakawa in zuwa ai mu tunda aka yi mu bayar da zami yan Najeriya eh wannan ba komai tunda yan Najeriya ba za ka yi kuma Amerika ba in ba su baka ba in su ba ko ba sai ka tafi an yi ka baki ba yadda za ka yi fari haka dogo gajere haka aka yi ka amma talaka jahili mara matsayi mara kaza duk za ka iya canja kanka wani duk talauci na ma ka iya ajiye shi ka ci kafasa ka jinka ka wani abu da ba to zaman me kake talaucin fatan sa ake yanzu da muka zo makaranta ba Allah ya ji muka zo ba kuma ba a je Allah ya ga zuciyar ba yanzu da muka duk abin karatu kan nan ba mun koyo kan jahilcin ba shi ma talauci goman kace baka yadda da shi ba tafiya zai kare an gane wato Allah ka rawa mu da amin ya Allah an kana yin aiki sosai sai tafiya kyale ka ce nan nan gidan mai zuciya ne wallahi ba zai zo ba قال سعد الله قال سعد أبي قال سعد معاوية قال سعد عجاج عن عمر بن شعيب عن أبي عن جدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقع النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجمرة الثانية يا أو جن الجمرة الثانية وجن جمع شيء النبي أطول مما وقف معنا يا جدي ما في أي شهادة أي ود عند الجمرة الأولى أكون وجن جيبها فرقه ثم أتى جمرة العقبة سيجينك الشيء فرما يجي ميتا ولن يكف عندها أما جمرة العقبة باعت أيوة da ta farko da ta biyu duk za ka tsaya ta ƙarshe kana gama za ka yi gaba an gane? a tsara ko goma ƴan ƙanani an yi talatin? an kai ina ana kan nan sha ɗaya ta ƙarsa shafin? قال سنة عبد الله قال سنة أبي قال سنة أبو معاوية قال سنة حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا إذا التقوا الختانان إذا الأورا بيتا دوة وارت الحشفة أن gane كلو با كو كان الكلم يقويا فقد وجب waje burgusin wanka ya waje ba.